قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال sai wato Nuhu ya ce ya kawai ya ku mutane na kun ga wato mai wa'azi bai bai hushi ya ku mutane na laysa bi dalalatun banda ko bata guda ba bace bace ba da kun kace banda ko guda wato lalatun wahida ko guda ba ne da wahiya ammu min ad-dalal domin dalal bace bace suna da yawa ko guda ba ne da fa nabiyuha ablagu min nafihi domin in yace ban da bace bace yana yi yana da guda ko yana da biyu amma da yace ko guda ba ne da ya nuna kenan bai da kowace iri wato akan hanya yake walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni man wani manzo ne daga ubangijin kai ya aiko ni don in gaya muku abin da za ku faɗaita shi da shi za ku bauta masa da shi to ci gaba uballighukum risalati rabbi wa anfa'u lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun to uballighukum risalati rabbi ina isuwa muku wato manzancin ubangiji na wato abubuwan manzancin ubangiji na wanda ya aiko da zuwa gare ku wa sahu lakum sannan kuma ina faɗa muku alheri uridu alkhaira lakum ina nuhin alheri wato nasiha ne kai muku nasiha ka fa faɗa mu mutum alheri don yabi wa alam min Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah Allah ya gaya min wani abu da wahayi da gare shi wanda yake ku ba ku sani ba min al-umuri al-atiyati na al in ba ku yi imani ba to ci gaba أَوَعَجِبْتُمُ أَنْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوه ولعلكم ترحمون to sun yi wata magana wadda yake ba mu ji ta ba amma maganar da yayi ta nuna yana raddi gare su ne wato sun ce ah ba mutum ne dan uwan mu ba ina abin yaya za a aiko shi gare mu sai ya ce a wa'ajibta an ja kun zikirin min rabbikum shin kun yi mamaki ne don wani wa'azi ya zo muku daga ubangijinku min ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga gare ku kun ga wannan ya nuna kenan sun ce ba mu yarda da kai ba kai ba dan uwan bane mutum ne kaman mu yaya za Allah zai aiko ka ke wannan abin mamaki ne gare ku liyun zirafin kuma don shi muku gargadi na cewa wata ya tsoratar da ku azaba ubangiji in ba ku imani ba wani tattakulla kuma don ku tsare ku kare kanku daga azaba ubangiji wala na kubbi biha kuma tsammanin ko wata kila za a yi muku rahama da abin da ya zo muku da shi wannan abin mamaki ne to ashe ba abin mamaki ba ne فكذبوا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين to ba su samu hujjar mayarwa ba dai fa kada ba son kare ta shi ba mu so dai sai su ce ba musu mm, mm, ba mu yarda ba wa an ku. Allah ya ce sai mun ka mun ka kar da shi wallazina ma'hu da wannan sun kai imani da shi daga nutsarwa fil fulki cikin abin nan mun ka tsar da su cikin jirgi wato wa agar kana alladina kadhabu bi ata wadan sun ka ta shi game da ayoyin mu mun ka nutsar da su da ruwan tufa innahum kanu qauman amin su wadanda an ka nutsar sun zan mutane batattu wato makafin zuciya anil wato matattun makafin zuciya Allah haƙi daga barin gaskiya jamu amin yuqalu amin idza kana amal basira a ama mai wanda bai gani ga ido ami wato makafin makafin zuciya kun gane ko to gaira arifin wanda yake bai san abin nan gaira arifin bi umuri wanda bai san yadda al'amuran suke ba shi yake ce ma ami wa a fil basri fil basri in an ce a'ama ne wato makaho kenan na gani wal fitratu idza fasadat la la tufakkir wato dabi'an mutum in ta ɓaci to ba ta tunani wala ta tadabbar ba ta kula walam yu'minu bir rasul ba su yi imani da manzon da an ka aika musu ba amma ibnu ko waqa alaihim aqibatu adami al istima'i ila al inzari saboda haka rashin saurare ga gargadi sakamakonsa ya faɗa musu aka nutsar da su shi kuma ka tar da shi cikin jirgi to ci gaba wa ila adina hahum huda ana ya ba mi ibudu allah ma lahum min ilahin ghayru afala tattaqun to ga kissa ta biyu wa ila adin akham hudan kuma mun aika zuwa ga adawa na farko mun aika dan uwan su hud bi nafsi risalati kamar yadda an ka aiki nuhu dai na cewa a kirai mutane zuwa ga Allah kawai allati arsalna bi hanuhan ila qaumihi abinda mun ka aiki nuhu da shi zuwa ga mutanen sa shine mun ka aiki hud mm, da shi zuwa ga dan uwansu zuwa ga dan uwansa wato adawa qala hud sai hud ce. ya kawo ya ku mutane na ibudullah ku bauta mu ubangiji shi kadai wata ku ta shi ma mai min gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba afala tattaqun shin ba ku tsoron shi ba ku abin nan kare kan ku ku mini ku imani to ci gaba alal mala'u alladhina kafaru min qaumi إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين to kullum dai shugabannin mutane sarakunan su ne ke fada da wa'azi domin su ne ke cin gajiyar al'ada mun gane kun kalal mala'u sai shugabannin mutane allazina kafaru min qaumi wadanda sun ka kafirta daga cikin mutane domin ko ina ko cikin manya kuma za a samu na kwarai banda waɗanda ba su kafirta ba waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi safahatin mu muna ganin ka lalle muna ganin ka cikin bata wato maganan nan da kake yi jahilci ce wa inna lana dunnuka bil kadimi mu muna zaton ka kana cikin masu ƙarya fi da awar da kai da awar waya abin nan kai annabi ne muna zaton ƙarya kake yi kun fahimta ko cigaba ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min alamin sai yace ya qaumi ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta gare ni walakinni rasulun min rabbil alamin amma ni wani manzo ne daga ubangijin talikai ya aiko ni don in shiryar da ku ci gaba uballighukum risalati rabbi risalati rabbi ina isuwa muku abu hukunce hukunce na manzancin ubangiji na wanda aiko na zuwa gare ku wa ana lakum nasun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne wato ina son ku da alkhairi kuma amintacce ne ban zo muku da abin da zai cuce ku to ci gaba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون to wannan magana ta ce ita kuma ta nuna shi ma an ce don abin nan an yi mai musu don yana mutum don uwansu Eh, daga magana shi za mu gane a wa'ajibtun kun yi mamaki shin kun karyata don kun yi mamaki min ajali an ja kun zikirin don wahayi ya zo muku wato hukunci ya zo muku min rabbikum daga ubangijin ku ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga cikin ku wannan shi abin mamaki don haka kun ka kiyarda li yanzirakum ya taho muku don shi muku gargadi kawai wadhkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qawmin ku tuna fa lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da kawai nuhin bayan mutanen nuhu an halaka su saboda sun kibin abinda Allah ya ce eh, aka halaka su aka mayar da ku kuka gaji ƙasa wa zadakum fil su basta bayan haka nan ya ƙara ku akan ya ƙara muku ni'ima akan ta mutanen nuhu domin ya ba ku ɗin abin nan halitta mai kyawo, mai ƙarfi domin sun zan suna da ƙarfi dogayen mutane ne ya ba ku abin nan kyawun gani fadkuru ala allahi ku tuna ni'imomin ubangiji da yayi muku wato ni'imar shi na cewa ya ba ku ƙasa ya ba ku halitta mai kyawu yaya za ku gode masa bil imani bi ma ursila bi ilaikum shine kun imani da abin da an ka aiko zuwa gare ku shine kun gode masa la'allakum tuflihun don kila za ku samu ban rabo in kun yi imani wa kana fitratu misli fitrati man qablahum al'ada su kama al'ada wadanda an gabanin su mun jamida an tawakkul ba su tunani wata da ba su kula don in dabi'a ta baci kyawun jiki ba shine alheri ba kyawun karhin jiki ba shine alheri ba hankali me yasa kai tunani to in hankali ya baci shikenan ba ba amfani to ci gaba qalu qalu ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin to ku ji jawabin sun kai masa qalu sai suka ce wato da izgili ajiyati na da abu da lawa da ka zo wai don mu bauta ma Allah shi kadai wani zara ma kana ya gudu una mu bar abin da ubanninmu ke bautawa eh? wa annahum istaqallu al-muhawarata ma'hud kamar suna ganin abin kunya ne ma su tsaya suna banganu da shi wastajalu azaba bayan haka nan sun ce to in abin da kake faɗa gaskiya ne kawo muna azaba yunziruhum bihi wato abin nan azabo da kake mu na gargadi son dai kake mu bauta mu Allah shi kadai mu bar duk abin da ubanni mu ke yi to fatina bi mata iduna zo muna da abin da kake muna azaba da kake cewa za ta same mu in ba mu yi ba ta zo ce ta zo in kunta mina sadiki ne in ka zan cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka ce azaba ta zo yanzu to wa min sama ajabukum bil amri al hasil to ga abin da yake musu قال قد وقع عليكم من ربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من الشيطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين to da sun ka gaya masa haka sai ya ce musu ƙala sai ya ce ƙarwa ƙalakun min rabbikum rijsun azaba ta auku gare ku daga wajen ubangijin ku wa da hushi daga wajen ubangijin ku ubangijin ku ya muku shi kuma ya shi ne azaba za ta zo muku wato sun mabada ba da zalika yudkhilu al-batil alladhi atharu bayan kana ya shiga hujjojin da suka kawo yana ɓata su domin kada su shiga cikin eh, tunanin mutane su yi tsammanin gaskiya ne domin kullum makiya addini kokarin suke yi su karkatar da magana atujadiluna ni fi asma'i samaitu wa kuna jayayya da ni ga sunaye waɗanda yake ko kun ka kaka su kun ka sa wata ko kun kai gumaka kun kai musu suna da kanku ba da wani hujja ba da su kuke yin hujja ma anzala antum wa abakum da ku da ubannin ku kun kai su ma anzala ga min sultana Allah bai saukar da wata hujja na abota musu ba ma ma nazala Allah ga min sultana ko ma nazala Allah ga min sultana Allah bai saukar da wata hujja ba ga bauta musu ko kuma ga yin sunayen fantaziru azaba ku yi jiran azaba in ne ma'akum min almuntazirin ni tare da ku ina cikin masu jira in gani wato abin da zai aku bare ku bi ku iya karyata da kuka yi min ina jiran abin da zai same ku fa ursilat alaihim ar-rihul aqim sai aka aiko musu iska wanda yake mai tsananin sanyi asalin aqim wanda bai haihuwa iska wanda yake in ta biyo babu ruwa ciki sai sai sanyi kawai kawai ko ko zafi kawai eh kamar jawra eh an gyara ci gaba فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا to za ka aiko musu iska wanda ya halaka su fanje na shi hudu Allah ya ce muka tsar da shi wallazi na ma'ahu da waɗanda sun kai imani da na muminai daga cikin su bi rahamatin minna saboda wata rahama ta daga gare ku wa qatana da bil ladina kazzabu bayan kana muka tunkuke waɗanda sun ka ƙaryata an ce kada kodai da biru kenan an halaka shi babar kowa ba waɗanda sun ƙaryata bi ayatina ga ayoyinmu ai eh, ista mun ka tumbuke su duk ban ba kowa ba wa ma kanu mu'minin ba zan masu imani ba fi mustaqbalihim fi ilmi la Allah ya san ba za su imani ba don haka ya halaka su gaba dai saboda haka mutanen hudu duk sun halaka Allah tsare mu وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم الله ما لهم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نبيل توقع قصة أخرى وعلى نمت من تقدم ذكرهم bisa ga tsarin waɗanda yake ambatonsu ya gabata wato abin da mutanen Nuhu da mutanen Hud bisa ga tsarin na arsalna ila samuda mun ka aika zuwa ga samudawa wato bi tarki uh, sarfi muradan bihi qabila wato su Mudawa, min al larabawa ne sumu bismi abihim al-akbar ay musu suna da sunan ubansu wanda uh, wato suna ne samud ibn gabir ibn nu wato abin nan wannan sunan abin nan daga cikin su ne larabawa suka abin nan uh, suka fita akhafum salih mun ka aika dan uwansu salih kun ga sunan shi babu Larabe ne Na kala ya gudun budullah sai ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba to in haka ne suka ce in ba mu da wani abin bautawa sai shi sai ka kawo muna wata aya wace aya kuke so in kawo muku ka hiddara kuma daga dushi san Allah ah, wanda kake cewa bauta ma gaskiya ne sa'alu an aya sun ka tambayi aya na kawato ra kuma ta harjumin min jabalin wanda yake za ta hidda daga dutse takunu ayata ala risalati in ba ka hidda wata raƙuma daga dutse ba wanda ke zama alamar cewa kai Allah ya aiko ka ba za mu karba ba sai Allah ya karba fa qala sai yace qad ja'alakum bayyinatun to hujja ta zo muku ina rabe ku daga ubangiji ku hadi na mutullahi wannan raƙuma Allah ce lakum ayatan wa ta zan aya gare ku kun gani kenan Allah ya halitta raƙuma ba da raƙumi da raƙuma ba kamar yadda an ka halitta nuhu kun gane ku ah, wa kanu sa'aluhu an ha sun roke shi ya fidda ita lahum gare su min sakaratin ayyan wa ga dutsi da kace daga wannan dutsi muke son ka yadda raƙuma yayi addu'a sai Allah ya fita kamar yadda aka halaka Nuhu ko Adam ah, Adam kamar yadda an Adam har ya yi tsanani ma eh, dan shi an an an aje har shedan na dibawa yana gani yana a abin da mulmulalle tun ba sa rai ba amma ita haka an kashe da ita daga dutse kawai ruha ta kullu fi ardillahi sannan wanda ya nemi aya kullun sai ita asababin halakar shi wato sai aka ce sai ya ce mutu ku bar wannan raƙuma ta kun fi Allah ta cikin ƙasar Allah gonan kowa ta shiga kada ya taba ta ta ci abin da ta ga dama wala ta masuha bisu in kada ku shafe ta da wata cuta kada ku kashe ta ko kai mata wani abu wa ya kuma azabun alim in ko kun taba ta da wata cuta to azaba mai tsanani za ta kama ku to ci gaba واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين to shi ma ya musu gargadi kamar yadda hudu ya yi gargadi ya ce warkuru izalkun kulafa ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da adin bayan ya halaka adawa kun san kuma lahin da adawa suka yi sun kibin abin da an umarce su da shi wa bawwa kun fil kuma ku tuna ubangiji ya zaunar da ku cikin ƙasa tattakiduna min suduriha qusuran kuna eh, yin kuna ginawar abin nan benaye cikin abin nan ta, asalin su din abin nan wanda babu dutse ai taskununa kuna zaman take sai lokacin bazara wa tankatuna aljibala buyutan kuna ginawar benaye ga filaye don ku zauna kuna samun iska mai kyau sannan kuma ku sassaka duwatsu buyutan abin nan ku komo gidaje gare ku taskununa ku dora zaman fi shi ta lokacin tsari ku shiga cikin kogunan da kun ka sassaƙa. wa nasbu alhal shi na yi wa duwatsu sun ka sassaƙa ko kuma sun ka yi kamar yadda ake gini yanzu sun ga duniya zai sama ya tana yi kasa fadhkuru ala allahi ku tuna ni'imomin Allah da ya muku wala ta'tharu fil ardi kada ku yi banna cikin kasa dina kuna masu tabbatar da bannan nan kada ku yi banna da ya tabbatar da ita fa innahum utu minan ni'am su an ba su ni'imomi ma utiya min qablahum abinda an ka gaban an ka ba waɗanda an gabanin su min adi wa ziyadati ayatin nasa da ƙarin wato abin nan aya ra kuma Allah ce aluha wanda sun ka roƙa wa yabdu anna du'afa min qawmihi alladhina la tarbatuhum awamil maslahiyya amanu bi kuma za a fahimta daga maganar da attafe cewa um, masu rauni talakawa waɗanda yake uh, babu wata maslaha da ta shahe su wajen barin al'ada uh, abin da sun yi imani domin duk wanda ke samun wata gajiyar al'ada shine mai wuyar imani kun da ko to fasaka balahum ru'asa saboda aka sai shugabanni ka fuskance su su waɗancan da mun yi imani alladina na alqawanin da waɗanda ka suna cin fa'idar dokokin al'ada waɗanda ake bi inda kun gurin su duka da saddihim an ittiba'i qawanin jarida suna kokarin su hana su ga abin wai ga wani ya tawo da wasu dokoki sababbi kar ku bi shi mu tsaya ga dokokinmu na na gargajiya kun fahimta ko to ga shi yace qala malaw alladhina takabaru sai uh, waɗanda a shugabanni waɗanda sun kai girman kai min kawai daga mutanensa kun ga sune ah. su ne ba eh, ci gaba على الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به to wata wannan ya nuna kenan shugabanni sun bi suna yawo suna gargadi kar a bi shi <laughs> ga abin da sun kace qala al mala'u sai wadanda a shugabanni alladina takabbaru wa sun kai girman kai min qaumi daga mutanen su ta basu imani ba takabbaru anil iman sun girman kai daga bari imani da shi lilladina tulibu suna ce ma mabiyawa ta masu rauni liman amana min waɗanda na yi imani daga cikinsu min kawamihi daga cikin mutanen mutanen salih wannan badalin min kabin man qabl bi adil jari wato suna ce masu rauni waɗanda na yi imani domin wanda bai imani ba ba a yi mai wani gargadi sai dai a yi kokari an kare bilmu yadda shi yace a ta'alamuna anna salihu sallallahu min wasallam ku kuna kun san cewa wato salihu manzo ne daga ubangijinsa ku kun yarda da wannan magana kalu na eh mun yarda qalina ma wasaltuna ursila labi mu kan ba mu yarda da abin da an kai ko shi ba in ko kun yarda wawaye kuke mu ba mu yarda da abin da an kai ko shi da shi ba to qala alladhina istakbaru qala alladhina istakbaru inna billazi amantum bi kafirun to wancan na farko qalu na'am inna bima ursila bihi mu'min mu masu imani ne da abin da an ka aiko shi da shi wato mun yarda wato haka nan waɗannan masu rauni sun kace qala alladhina takabbaru sai masu girman kan din sai su ce inna billazi amantum bi kafirun mu masu kafirci ne da abin da kun ka imani shir da imanin ku mu ba mu yarda ba ba mu yarda da imanin ku balle mu yarda da abin da kun ka yarda da shi walam yaqulu inna bima banuni bani alif walam yaqulu inna bima ursila bi ba basu ce mu mun kafin kafirce da abinda an ka aiko shi ba izharan li mukhalafatihim iyyahu domin su nuna kenan mun saba muku wa li maqalatin kuma don su ce mu mun yi imani wato kenan ba aiko shi da komai ba summa amadu ila naka sannan bayan kana sun kai tasan murakuma can wa kana laha yawmun fil ma'i sun kai sun ka iskara kuma ita da kuma nan ba an ce su bar ta ka su taba ta ta sha ruwa yau gobe su sha kuma ta shiga gonan kowa walahum yawmun fa amalukum fa mallu zalika sai suka kosa da yin haka na su ita da yake shan ruwa ɗaya rana kuma ta shiga gonakin su wa in kanu yajiduna min halabanan badal ma ko da yake wato tana ba su nono nonon ta ishe su sha su duka wato maimakon ruwa amma duk da haka ba qarun nakata to أكرمك الله آمن عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نعم أكرمك الله. Mm-hmm. Ah, irin wannan magana da wayannan shugabanni suke fada a wancan lokaci kuma mm. ah, kan muna gamuwa da irin wayannan eh. an karan kallon maganganu a hali yanzu to don haka kar su dame ku a'a kai ta kokari shirya da mutane dai wanda ya gane cikin su ya bi sai ci gaba da girma na abin da zamu mai da mu wannan a'a kai ta mansa wanda ya bi sai a tattake shi wanda ya ba a zagi mai zagi shi ma mahaukaci ne don kwanfai da an na kasa sai suka ka huje cikin rakumar ai a kara da kuda na wani ɗaya an na kasa sai suka ka huje cikin rakumar bi amrihin amma da umarninsu bi an kasa la ya kashe ta da sai da takobi wa atau an amra bi sun ka tsaurin kai daga umarnin ubangijin sun ka kibi wa huwa ma hum rasulun shine abinda manzon su ya a musu manzon su ya kice misali min al-amri wa nahyi na umarnin Allah da hanin Allah sun masadu bi sannan sun kai gaugawa da shi wa sa'jalul azaba sun ka ce kawo muna azaba ta'jizan lahu don su nuna kenan bai iya komi wa qalu suka ce ya salihu ya kai salih eh tana bi mata ina kamo muna da abinda kake kyace mu da shi min al'azab na azaba ala qatl hadu ka ka ce mun kashe ta azaba za ta same mu wa mukhalafatin al'amr kuma in mun saba mu al'amarin ka wata azaba za ta zo mun to zo muna da shi in kunta min al-mursalin in ka dan cikin waɗanda an ka aiko ka kawo muna <coughs> wato nan ba su yarda an aiko shi ba kenan ci gaba فأخذتهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين fa akhadharhum rajfa sai tsawa ta kama su zallalatun shadida girgizar kasa mai tsanani ta kama su sai hata min sama da tsawa kuma daga sama wa azbahu fi darihim jasim sun ka waye gari suna gungurfane cikin gidajensu waqiina ala sudurin sun hada kan kirjinsu mayyitina matattu eh, eh, matattu farrajfatu tusahibul alfaza wannan tsawa tana tare da tsoro adatan gal'ada wal jusum sannan gurfanin da sun kai da sun kasa kenan jikiyar su ya kasa dauka su sun fadi anil harkatu ga motsi jaza'an wifaqan fil masir wato sakamako wanda ya daidai ga makomar su domin sun duna su karfi gare su an kai musu tsawa wanda yake sun kasa daukar jikin su sannan bayan haka nan kuma firgita ta same su yanzu sun ka abin nan sun ka rikice wa فتولي عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين to kun ga wannan musiba da ta same su sali bai ji daɗi ba bakin ciki ɗaya ta yi Ah, don haka ku ji abin da ya ce wata walla ku sai ya da kai daga abin nan daga daga barin su wato ya ga sun halaka wato ya da kai yana yana magana ta bakin ciki wa qala ya qawm ya ku mutane na kun ga wata magana ta ce yake kamar yana magana da su alhali sun halaka don bakin ciki Ya ce laqad daga tukum risalati rabbi lalle na isuwa muku manzancin manzo ah, ubangiji na tun wannan abu bai same ku ba wa nasahatu lakum kuma nayi muku gargadi na faɗa nayi muku nasiha na fada muku alheri wanda za ku bi walakin la tibu sai amma ba ku san masu nasiha wa hadha huwa jazaa'u takabburku wannan shine sakamakon girman kan da kun kai an in inzar ku kake karfin gargadi mun halaka ya kawo muku halaka wa su almasir da mugun ya makoma ya mutane na kun ga na nuna bakin ciki wanda duk baka bai gane bai na abin nan maimakon ka zage shi ka ji tausayin shi eh kai masa addu'a Allah shirya da shi eh in riga ya mutu shikenan sai ka ce la'anatullahi alaihi Allah ya kare to ci gaba wa do qanil qala liqawmi atatuna al-fahisha ما سبقكم بها من أحد من العالمين توقع قصة تقدو ونوحكم ولوطا سننكما كما مو أيكي Ah, walutan wa kama taqaddama kamar yadda ya gabata fi qaumin nuhin ga mutanen nuhu wa man zikira ba da wanda anka ambata bayan su haka nan kuma arsalna ludan mun ka aiko lut sunan lut sunan shi kenan wa huwa ibnu haran sunan baban sa haran shi kuma dan tarih dan azar azar wato shine uban ibrahim alayhi salam kun ga wato dan ammin wato ibrahim ammin sa ne dan ammin ibrahim ne da shi da ibrahim kakan su guda tarih shine dan dan dan azar can wani wuri azar shi ma sunan shi tarih wa falut ibnu akhi ibrahim wato lut dan dan uwan ibrahimu ne saboda haka wato haran ibnu tarih azar wato dan dan uwan ibrahimu ne wato abin hajar ma ibrahimu ya yi hijira tare da ibrahimu lokacin da ibrahimu ya yi hijira daga iraq zuwa abinan nan falastin fa zala ibrahim falastin ibrahim ya sauka falastin wani zara huwa bilburdin shi ko ya sauka jordan fa arsalahu ila ahali sadum allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane mutanen garin da ake ce masa sadum bizalil mujama sadum ko sadum id qala to shi lutu lokacin da ya ce mutanensa atatuna alfahishata za ku zo ma alfasha wato kuna bin maza wato abin nan maza kuke bi ma kun bi amin ahadin min alalamin babu wani da cikin babu wani daga cikin abin nan talikai mutum ko aljani wanda ya rige ku ga irin wannan wannan alfasha bin maza namiji bi namiji ku da kun ka fara shi Allah ya tsare mu to a innakum أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ai innakum latatuna rijala shin ku kuna zo ma maza shawatan da shawa menene amfanin wannan ai la ajalihi saboda shawa la hamila lakum alaihi ba wa abinda zai dauke ka kai shawar namiji haka bude al'aura ka gare shi illa mujarrad shukun eh, illa mujarrad shahawati ba shuhudu ba ya sai shawa kawai babu wani abu sai shawa kawai min dunin nisa kun ka bar mata muta jawuzi nan nisa kuna masu ketare mata bala antum qawmun muslimun a a kun zai da mutane masu banna masu ketarewa halal zuwa ga haram bala antum mutajawizuna tabi'a kun ketare ma abin da tabi'a ila ma la koha ga abin da bai dace da tabi'a ba inna qauma lutin kanu ahla tarfin su mutanen lutu mutane ne masu ni'ima cikin ni'ima domin irin wannan al'ada kullum masu ni'ima ake sa mai ita Allah tsare mu wada aratin da alfasha wato fahisha da ara fahisha alfasha mai tsanani hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in habba su zan suna tunane ga komi ba wa himamuhum fi tibai shahawatihim wato abinda himma su tana ga bin shawara su al-munharifa wadda ta karkace an tabiyar daga tabiya wal fitratu salima kuma wadda ta karkace daga tunani wanda an mai kyawu na asali wa nazalat bi zalika uh, uqulum saboda ka hankulan su sun ka sauka an madarikil bahaim har sun ka dabbobi lalacewa domin jaki bai bin jaki namiji sai bi wata jaka mace to ashe kenan jaki a su hankali ke da hankulan sun sauka daga abin nan fara da lutu alaihi salamu an ya rafa a mustawa don haka wato lutu ya yi kokarin ya jawo hankalinsu ya ɗaukaka hankalinsu ya karantar da su mimma ya dullu ala hada jawabu ku ga abinda ke nuna wani na kokarin ya ɗaukaka hankalinsu jawabin da ya yi musu kamar ga yanan tayi alaihi salam an yarfa a musa wa kulan wata illa an qalu ahaduhum min qaryatin hidda su ko hidda lura da shi da mutanen su daga garin ku innahum munafiqun tatahar wai mutane ne masu cewa wai sun sarki gare su ba su son baya ba su son turin kashi kun ga kenan har alfahari suke yi wata wai mai tahiya wurin kashi shi abu babban mutum su wai tsarki gare su sarki suke so ku hidda su gare da garin kada su bata muku gari eh bayyana Allah sauƙaƙe فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله mun ka tsar da shi shi lutu da shi da mutanensa illam ratu sai matarsa kudi ba kuma matarsa yana wa mata faɗa a ba su haƙƙin su amma kuma ga matar shi ita kuma ta azan ziya don danginta ta yi sun wai danginta kun fahimta ko saboda haka ita ta tsaya cikin danginta tana faɗa saboda haka binan ta shiga cikin halakakku kana min al ita matar ta dan cikin waɗannan zauna cikin azaba na min kun fi fitratan domin gare su wajen ɗabi'a ta kamar tasu ne wa tariqan haka nan hanyar da suke bi Waƙila gabara guguran idza makasa gabar ya zauna wato kana min lagabin ta zaman ta lokacin da mutanen lu sun ka da ita zaman take ni ban hita hmm, to ci gaba wa amtarna alaihim maqara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين to wa amtarna alaihi mun kai musu ruwa mun kai musu wani irin ruwa na duwatsu na abin na wuta fa karbu sai duwatsu nan sun halaka su wa hiya wasilatul iqabi fi muqabil zalika danas domin ta azamta suke yi don haka an kai musu ruwan da zai tsarkake su na azaba kun fahimta ko alladhi kanu fi gari sun nuta cikin kazamta saboda kan kai musu ruwan azaba na wuta fanzur kai wa kana aqibatul mujrimin ka dibi yadda karshen yadda karshen masu laifi yake kasancewa ya kai mai karatu alladhina yukadzibuna rasulan laki qaryata manzanni wala tafakkaruna ba su tunani fil inzari bil kadi ka dibi yadda suke zama kun gane ko to don ka kazan cikin su kenan eh eh to ci gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الخيل والميزان ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم to ga farfai na karshe da ke so shi mun yi wata biyar kenan ko ba ta farfai na karshe shidda kenan a biyar na biyar ne ta shidda daban ta kumsa waɗannan duka wasa yi fatul akhira wato farfai na karshe min hadan nan na wannan tsari qaliyatu madiyana ma shu'aib mutanen madiyan tare da amazon su shu'aib wa qala allah ta'ala allah yace wa ila madina kham shu'aib kuma mun aika zuwa ga madiyan mun aiki dan uwan shu'aib shi ma bularabe ne abin nan madiyan kabilatun summu bismi abiyin ainihin suna sunan ubansu madiyan ibn ibrahim al-khalil wa shu'aibu mika'il wato sunan shi mika'il abin nan wato shu'aibu wato mika'il sunan shi ibn yashjur ibn madiyan ibn ibrahim al-khalil fa huwa akuhum fi nasab dan uwansu ne wato cikin su yake wato ga abin da yace kala ya ya ce ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wato ku kada tashi shi dai malakum mai ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba qad bayyana tun hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijin ku ala sirki bisa gaskiya ta walam tubayyan tilkal mu'jiza ba ya ce hujja ta zo ba menene ba an bace ta cikin qur'ani ba fil qur'ani illa annal inzara ala mu'jizatin sai ma abin nan gargadi shi ma mu'jiza ne kun fahimta ko ina wato illa annal inzar ilmun wato ilmi ne wanda bai tawo da ilmi ya tawo da mu'jiza mu'jizatun ka qauli fa awful kayl wal mizan wannan ya nuna har yan kasuwa ne sun hi sauran ci gaba kenan wato ku cika ma'auni ku cika zakka da 'yan za ku sayar da abin abin aunawa wal mizan haka ne 'yan za ku auna abin auna na mizani na sikeli ku cika ma'auni wala tarfasun nasu ashiya'un kada ko rage ma mutane kayayyakin su wajen ciniki saboda ka yan kasuwa ne wala tusidu fil ardi kada ko yi cikin kasa bil da kayan wal ma'asi da sako ba da islamiya bayan gyara ƙasar wato an aiko manzanni sun nuna muku ga yadda ake awo kasuwa al mazkur wannan abu da anka ambata muku khairun lakum yafi muku in kuntum mu'minina in kun zan masu imani ai muridil imani kuna son ku yi imani wa badiru ilai ku gaugawa ga imani ku auna kaya kun gani kenan kamar yadda ake horon mutane su yi sallah da kyawu haka ake horon su yi tsare kasuwa da kyawu duk wanda ka saba Allah zai yi ma azaba to mu ci gaba ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف to kuma ga wani laifi da suke yi wanda yake yana bayyanawa yace wala taqawdu bi kulli siratin kada ku zauna ga kowane hanya tudiduna kuna tsoratar da mutane bi ahli thiyabin da karbewar dukiyoyin su wato tuwajin su awul maksu ko kuna amsar abin nan custom kanu kuta ɗariƙe suna amshe suna eh, abin nan yan fashi ne wa ru'asa yadribuna darai wadanda shugabanni suna karba kastan ga abubuwa Allah du'a fa'i ga masu rauni ana aza musu haraji suna karba kada ku yi haka nan wata sudduna an sabila kuma kada ku zauna kuna kana mutane daga hanyar Allah kuna hana su sauraren wa'azi don su kiriyu min ko man amana bihi wanda ya imani da shi ku ce abin nan eh, eh, ko bitau bi tawaqqudikum iyyahu bil qannati wa ta duk wanda ya saurara za ku kashe shi kada ku yi haka nan wata buna a wajen kuna neman hanyar ubangiji ta zan karkatatta ku bari yin haka nan wazkuru id kuntum qalilan ku tuna lokacin da da yan ku yan kadan ne fa kasarakum Allah ya yawaita kun kai yawa wanzuru kaifa kana akibatul muslimin ku biyar da karshen masu banna ya zamo qablakum gabanin ku bi takazibihim rusulahum saboda sun kare ta manzannin ai akhir amrin ku dibi karshen al'amarin su halaka kada ku yi haka nan ya same ku kun gane to wannan duk cikin gargadin sa ne eh wa in kana ta'ifatin minkum wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كانت آية منكم كما إن أصاب وتجمع لك تكيونكو آمنوا سن إيمان بالذي أرسلت به دا بند أنك أكون دا شيء واتو إن أكوي وسوى سنك إيماني akwai wasu daga cikin ku waɗanda sun kai imani da abin da an ka aiko ne wa da'ifatan lam yu'minu bi sannan kuma akwai wasu jama'a wanda ba su yi imani ba wato ko da yake kun rabu kashi biyu to fasbiru ku yi hankuri hata ya kuma Allah baina ha Allah shi hukunci tsakanin mu wa kun da tsakanin ku mu da mun kai imani da waɗanda ba su yi imani ba ku yi haƙuri Allah shi hukunci tsakanin mu bi in ja'il muhiki shine Allah ya tsara da mai gaskiya wa ilakil mubtil shi halakar da mai banna wa huwa khairul hakimin Allah shine mai yace masu yin hukunci ta ci gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين kasar maka kun ga in mutane sun ka tafi an ka kayan kayansu ana buɗa don a ga wani bai sai da kwaya ba amma ba a ce a kawo wani abu eh? eh don a tabbatar da ba mai sa abin nan bane ba in aka kai wani abu wanda ban sani ba ko kwaya ne ko ba kwaya bane ne a je cin mu gani in eh, eh, ya zan an hana shiga da shi sai ya kwace ana bari shiga ya sa mutane banna cikin ƙasa ai ko mu aka musulunci in wanda ya taho da banna sai ya amshi a halaka eh, kamar mutum ya dauko ya taho da ganguna ko abin nan sai ya amsa ne kone kalan wato wannan ba shi ke sa arziki ba arziki Allah shi kawo mana ruwa ya hiddan mana ya sa mana albarka da ƙasa ko ba shi ba to in mun kai wayon mu sai ya nuna ya ce to ku yi wayon ku eh, qala al mala'u alladhina takawwalu min qawmi sai wadan shugabanni wadanda sun kai girma da girman kai daga cikin mutanensa min qawmi daga cikin mutanensa wadan sun kai girman kai daga bari imani kun ga kullun shugabanni su ne ke hana sai suka ce la nakhrujanna ka ya shu'aib lalle za mu fidda kai za mu kore ka ya shu'aib daga kasan mu na amanu maka da wannan sun kai imani daga cikin tare da kai za mu hidda ku min cikin da garin mu ta la na fi millatina ko ko lalle sai kun komo cikin aqidan mu wato dini na addinin mu wa hu fil khitabi al jam'u an kace abin fi millatina wato ko da kun komo cikin addinin mu ma ba mu yarda ba sai kun komo ga yadda aqidan mu take ma domin yana yiwa addini guda amma aqida daban-daban a'a dan uwansu ne amma ya saba musu ya ce tila wata kenan aqidan mu ta eh, ta kayan mutane aqidan mu ta abin da ragewa daga abin da ma'auni da zakka kun hanta ko kala eh, awala kunna kari wato tilas ne za ku mayar da mu cikin aƙida ku ko da mun zan ba musu ko da ba musu komawa cikin al'ada aqida ku duk da za kuma shemu wato kenan sai dai kuma shemu da ƙarfi amma dai ba abin nan ba daidai ne ba to kowace alallahi kan tsarin alallahi ta zibanin huduna a filatikun بعد إن نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين to sai dai shu'aibu ya ci gaba da bayani don haka ake ya iya magana ana cewa khadimul anbiya kadib na Allah kadiba mun kaka ƙarya kenan mun jingina ga Allah in kunna fi millatikum har in mun koma cikin akida kun mun ce mun zan daidai da ku wato mun faɗi abinda ba gaskiya ba domin imani in ya shiga cikin zuciya babu yadda za a yi ya fita har in mun ce muna cikin ku to ƙarya mun ka faɗa kenan mun kaka ƙarya ga Allah kenan ba da idna jana Allah min ha bayan Allah ya tsar da mu daga wannan mugunya akida shi bai cikin su amma ya ce Allah ya tsar da mu kenan bai halitta muna karkacewa irin taku ba Ah, wa ma yakunu lana baya halatta gare mu an naɓu da fiya mu koma cikin irin aƙidar ku illa an yasha Allah rabbuna sai fa in Allah ya so ya ɓadda mu wannan kenan sai ya mai da mu mutum bai iya tsare kansa ba sai in Allah ya tsare shi wasi rabbuna kullu shay'in ilma ubangijin mu ya yalwaci komi ga ilmi wato ya san komi ya san shi ah, ya san halin mu ya san halin mu. Ah, alallahi tawakkalna Allah kuma mun ka dogara ko kun ce za ku cuce mu ba mu damu ba mun dogara ga Allah ya tsare mu rabbuna shine ubangijin mu wa sannan yace rabbana ta bainana ya ubangijin mu kai hukunci tsakanin mu bainal qawmina da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya waɗanda ke son su halaka mu wa anta khairul fatin kai ne mai cin masu yin hukunci ya ubangiji Allah ka tsare mu daga gare su to ci gaba وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون to shugabanni dai kullun su ne masu fada wa qala al bala'u alladhina kafaru wadan shugabanni wadanda sun kafirta daga cikin mutanensa suka ce ma abin sashensu. sun ka komo suna shawara da kansu la in ittabatun sha'iban lalle in kun bi shu'aibu innakum idan la khasun ku a lokacin nan kun zama so sarauta kun komo ba kuna bin sa kenan aya tajahil tajahil mustankiruna wato masu musu sun bayyana bin raddi na cewa kada abi wasadid an an sabilla da hana mutane daga hanyar ubangiji wa hawalu sarfan nasu an sun ka neme su karkatar da mutane kuma kada su saurara to menene eh? yawon campaign suna suna yi suna hanawa to ci gaba fa'akhadathum ar-rajfatu fa'akhbahu rajfa da sun kaltsani wannan yayi tsani sai tsawa ta kama su abin nan ko kuma girgizar kasa ta kama su wa azbahu fi darihim jathim sun kawaye gari suna gungurfa ne cikin gidajensu na suna masu zama la ta harakuna ba su motsi qala qatadatu wani malami da yake ce ma qatada ya ce ba atallahu shu'aiban ila ashabil aika Allah ya aiko shu'aib zuwa ga mutane biyu na farko ashabul aikati da an ka halaka su sannan ya tashi kuma an ka aike shi zuwa ga wasu ila ahli madina da mutanen madina fa amma ashabul aikati fa uhliku bizulla an ka halaka su da abin nan inwa girgije mai zafi wa ma'alu madina su ko mutanen madina fa aka zara kuma da tsawa girgiza kasa ta kama su ba da an sa habib jibril bayan jibril ya musu tsawa sai ta tsawa alaihi salam kala ku sun ka mutu jami'an gaba dai kala abu abdullahi albajali sannan abu abdullahi albajali wato wanda ake ce ma jamal kana abu jad wato wato abu jad wa hawaz wa hadai wa kalaman wa sa'fal wa qarachat muluku madina waɗannan suna kun san ga armin harufan abaja da ake koya ma yara abaja da hawaza haɗaya kala mana sa'afala wato sunan sarakunan su ne kun gane ko sunayen shaitan ko sunayen abin don haka wato makaruhi ne a karantar da yara da wannan kun hamda kun wa kana malikuhum fi yawmin dhulla ismuhu kalaman wato da an ka sako musu girgije ya abin ya sako musu zafi waɗannan su kalima a sunan shi Wadannan ma halaka ratar ku imnatu hu bishirin sai ya shi ta yi mai marfiya da abinan waka ban kiro ta ba ta ci gaba allazina kazzabu shu'aiban kan lam yawnahu fi allazina kazzabu shu'aiban kanu mun cikin littafin malam abdullahi na gwandu wanda ake ce ma abin na fara'idul jalila wanda ya na karantar da yara ƙur'ani wata hukunce-hukuncen abin nan yana cewa za an tu'allama subiyani abad ila ila alif ila ishirina ko ishirina, ya halatta a karantar da yara harufa daga abaje da hawa za a ba ta sa har karshe zuwa ga abin nan yawan adadi 70 27 ne kun eh, fi abajadal khulufu an yi khilafa shin ya halatta a karantar da su da abajadal hawa da hadaya su ma shaitan domin sunayen shaitan ne eh, aul eh, muluki madina ko sarakunan madina kun ga kenan karantar da yare da farkon sunan shaidannu ba daidai ba ne eh shi ne da abin nan galibin malaman farko ai abin nan bokaye ne masu bugun kasa hmm? eh? eh? to a bari fi abajadar kulfu su ma shaidani eh, awul kurufi awul muluki maryana to abin nan <laughs> mu ci gaba ban kare ba ko ah, alladheena kadhabu shayban ci gaba ko an karanta alladheena kadhabu shayban waɗannan da sun ka karyatar da shu'aib sun ka karyata shu'aib ka ka allam ya gano fiya kamar dai ba su zauna cikin duniya ba ah, kamar ba su zauna cikin gidajen nan nasu ba alladheena kadhabu shayban waɗannan da na karyata shu'aib kanu humul khasirin sun zan sune masu hasara ba shu'aib da mutanansa ba wannan takidin bi i'adatil mawsuli wa gai'in wa gairihi lirradd alayhi du'a musu raddi fi qawlihi musabiq la nufuri jannakum min alna za mu hidda ku da kasamu a a ba ba ku za ku fitar ba ku za a fitar fa uki busa an kai musu azaba bi muqabilatihi da muqabala abinda sun kace ustusulu an ka ai ustusulu an ka sun tumbuke su bil marra lokaci guda wasaru ka annahum lam yuqimu bi qaryatin sun kazan kamar basu taba zama cikin garin su ba asalan gaba dai wa ukhriju ikhrajan la dukula ba'da an ka fitar da su fitarwa wanda yake babu komowa wato bayan wannan fita abadan ha abada ishtadda alaihimul haru zahiye musu tsanani hatta kharaju sun kai ta daga gari wato cikin gari zafi ya tsani suka fita wa adallatun sabon sai sun kaga girgije ya musu inuwa fajtama uta ta sun taru karkashin eh, girgijen don su samu inuwa wa zalika yawmu dhalla sun masaha alaihim jibril daga nan sai jibril ya musu tsawa fara jafa bihi bihim al da an kasa ta yi girgiza da su fa ma tusan an kasko musu wannan zafi ci gaba fatawalli anhum wa qala ya qaumi laqad bilagtukum risalati kayfa asi ala qaumin kafirin to kun gani inda mutanen ka ne an kai musu azaba ba daɗi za ka ji ba ko da ko da sun zama kiyanka don haka wata shu'aibu ya nuna bakin ciki wa tawalla anhum ya kauda kai daga gare su wato shu'aib ya kauda kai daga gare su wa qala sai ya ce ya qaum ya ku mutane na bayan sun mutu laqad ablagatukum risalati rabbina isuwa muku abubuwan manzancin ubangiji na wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha na faɗa muku gaskiya wadda za ta amfane ku kuma ku saurara ni gare ni tuminu bi ba ku imani gare ni ba amma kuma ya kamata in dora ɓata rai ga muyagun mutane wa an sa ya ta yin bakin ciki ala kanun ne bisa ga mutane kafirai bai kamata ma yin bakin ciki ba Allah halaka su wadan isbaham bi ma'ana nabi wa qala lakum wa qala wa qala alqawl fi ma yadhharu ta'assufan wato ya faɗi wannan maganan nan don ya nuna bakin ciki wa qissatu shu'aib tabdu anna qaumahu arqa min qadmin mimman qablan wannan kuma labarin sa ya nuna kenan mutanen sa sun yi sauran mutane ci gaba domin kun ga abubuwan da fatauci suke yi islam ta katasir ala talabil imani min domin wato manzancin shi bai tsaya ga neman imani dai ba ya kai har kasuwa kun fahimta ko bal fiha shay'un min al mu'amalat akwai mu'amaloli ciki saboda haka mutanen sun yi ci gaba a kara maka gaba mm-hmm. a nan kamar ya tsawa ta ba a cin mutunci a kuma yin da kun to ba da an atammal kisasa bayan ciki ya cika waɗannan kisoshi biyar addalata ala munzari na waɗanda ke nuna wacce waɗanda ake wa gargadi ibbu su saurara ba ilal inzar zuwa gargadi walam munzari na ba su yi ga masu gargadi ba a kabarhumul ahlak wato halaka sai ta maye musu wadda mara da halaka aqaba bi ta'qibatin tadullu ala umumi al-hukm fi kulli asrin wahinin to wannan ba gare su ga ba ga wadancan na farko da ya tsaya ba wato ga ta'qibin da ke nuna war duk wanda an kawa gargadi yake to irin wannan na nan gare shi don haka yace wa ma arsalna fi qaryatin min min nabiy ba mu aiki wani manzo ba cikin wani gari wa kazzabu sun su mutanen garin sun ka ta shi illa akhadna ala ce mun kama mutanen garin nan bil basa'i da wahala wato shiddatul faqa tsananin talauci wadda ra'ayi da cuta manyan rashin lafiya da Allah mu yadda ra'un ko za su kankan da kai su yi imani wato sai mun wahal da su don su yi imani thumma baddalna thumma baddalna makana sayyi'ati hasanata, hatta amaru wa qalu qad massa aba'ana dharra wa dharra أن مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون babu wani annabi wanda mun ka aika zuwa ga mutane face mun yi musu azaba azaban nan ba ta tumbucewa ba wato ana sa musu rashin lafiya da talauci don su imani sun mabaddana sannan mu musanya makana sayyi'atu wato matsayin azaba mu ba su alhasana abu mai kyawu wato in yi musu azaba sai mu mai suwa in mun dauke ruwa mu mai da ruwa hatta a fawhasu yawa wa qalu su ce kad masu aba anan da rawa sarauce kai wannan ai ba dan mun kine an ka an ka kai muna ruwa kwanakin baya ba shekarun baya ba ai wato waɗanda an gabanin mu haka sun ka gada wata rana ayi musu ruwa wata rana ba ayi musu ruwa wato cuta da tsanani ya taba shafar ubanninmu kama masana kamar yadda shahe mu wa haza adatu dari wannan al'adar zamani ce wala salli uqubati min Allah ba wai don azaba ne daga Allah ba fa kunu ala ma antum alai saboda ku ci gaba da bannaku ku ci gaba da abin da kuke kan ku canza wato kenan gargadi na cewa ba wai kin imani ya kawo su haka nan ba to fa hadnahum ta in sun kai ga wannan hali sai Allah ce sai muka kama su bisa ga alke wa hum la yashurun ba sani ba ba san lokacin da wannan azaba ke zakkuwa ba wato ayi a ayi a sai su kuma su ci gaba da cewa kai kada mu damu don ba don wannan ya azaba ai abinda an ka saba ne ne ta ne yake wa kun gane ko to sannan kada mu damu don ba don wannan ya azaba karshe halaka ta zuwa ba to ci gaba in sannan kada mu damu don ba don wannan ya azan eh, faja'ata ci gaba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن على القرآن عليه متعنى القريون وأن منك أيكا manzanni zuwa gare su da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni wata kulkuma da sun kai tsoron sun ka kare kansu daga kafirci da zunubi la fatahna alaihim barakatun minas sama'i da mun bude musu albarkoki daga sama ruwan sama da wadata wal ardi da kasa bin nabati da zai walakin kazzabu amma sun kare ta manzanni wa akhazna sai mun ka su wato ai aqabna mun kai musu azaba man kanu kasubun da abin da sun kazan suna yi na zunubi suna tarawa na zunubi afa min ahlul qur'an أفأمن أهل القرية أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرآن يأتيهم بأسنا شم متنا القرية سن أمن an ya ce yan ba su na duhan wahum yal'abun wato azabar ba za ta zo musu ba da rana wato na harar wahum yal'abuna suna cikin wasa sun amince azaba ba za su zo musu da rana lokacin da suke wasa ba mushtagiluna billahi lokacin da sun ka shagala da wasa alladhi yulhihim wanda ke shagaltar da su an zikrillah daga ambaton Allah wa anil inzari min kuma ya shagaltar da su daga karbar gargadi daga Allah wa hadha Ah, matsal ma ga kira misalin abinda an ka ambata ne fi awwal sura ta farkon sura da an ka ce kan min qarati a halakana ha fa za a ba bayata bayatan wa hum qa'ilu an dan wuce wannan idan mun ka da ta sa'in da bakwai za a karanta eh na afa min al qurashi mutanen qarya masu karyatawa sun abince an yace mun ba na azaba ku ta zo musu bayatan da dare wa hum na'imuna suna masu bacci sun amince am ya ce Awa amin a ala kura koko mutane alƙariya wato alƙariyu sun amince an yafe hun ba na azaba mutu zo musu lahan lokacin hantsi wata da rana wa kuma yana abu suna cikin wasa. na ne Eh, yal'abun wa kum yal'abuna suna cikin wasa mushtagiluna billahi sun shagala da wasa allazi yulhihim wanda ke shagaltar da su an zikri da Allah an ambaton Allah wa ana ingari min ko kuma gargadi daga Allah wa hadha matalu ma zikr mithlu ma zikra wannan ya kama da abin da an ka ambata cikin farkon sura da an ka ce wa kan min qaratin alakana fa ja'a suna bayatan wa kum qaim da yawa gari mun ka halaka ta mun ka halaka garin ko mun ka halaka mutanen garin azabar mu ta zo musu da safe da dare ko kuma lokacin da suke abin nan kailula da cikin rana afa amina afa aminu makrallah فلا ya manu الله إلا القوم الخاسرون afa aminu makar Allah ya san su masu kin karɓar wa'azi sun amince ma makirkin ubangiji istidirajin da yake yi musu domin Allah ba shi makirki sai dai istidiraji ya kyale ka kamar ba zai kama ka ba istidirajihu iyyahum wato istidirajin da yake yi musu bin ni'ima ke ba su ni'ima wa aka akhadhihim bagatan bayan kanin shi kama su bisa ga afiya sun amince fala ya man makalla ba wanda ke amincewa istidirajin da Allah ke yi illa al-qawmul sai mutane masu asara waɗanda ke ganin wadatar da suke kamar ba za ta gushe ba har abada Allah ya kare mu أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون lam ya lil ladina yarsuna shin bai bayyana ba ga waɗanda ke gadon ƙasa yarsuna Allah waɗanda ke gadon ƙasa suna zama ciki bai shiryar da su min ba da aliya bayan na farko sun tafi sun tawakkal zauna wannan bai shiryar da su Allah na sha'u da mun so a sannan da mun kama su da azaba bai bayan da farko sun tafi don su sun fara kadda na farko suna ka kawo ku shin tunanin na farko bai shiryar da ku kuma ana iya tumbuke ku ba hmm? kama a sanar mun kauran kamar yadda mun halakar da waɗanda a gabanin su wannan bai isa ba wa na nadba wa ala kulli sai Allah ya ce to waɗannan da sun kai karɓar imani mu kuma sai mun ka ci gaba muna ruhewa zukatansu muna hawa su abin muna shahe hasken da a ciki wahun la yasma'una ba su sauraron almarzatu mawdatu wa azisa ma atadabburin saboda haka in sun ji wa ma sai su shi kai su yi ta guru wa tilka sunnatu la wannan shine sunna ubangiji fil ibtida'i ko fil ibtila'i bid dara'i ya mutane da cuta wa sarai sauki wani lokaci tsanani lokaci sauki wal ba sai da yaki wannan amma ya ko da ni'ima wa ihlaki eh, man aba a tadabbur sannan karshe a halaka wanda yake sai da tsanin yaki wannan amma ya ko kula wa tawalla al imani kauda kai daga imani a halaka shi قل يعلم الصعيد من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين to tilkar qura waɗancan dai garuruwa waɗanda muka ambata na qussu alayka min anba'i Allah yace ma annabi muna baka labari daga muna faɗa ma daga aburran wato labarin mutanen su ta salla don ka ɗebe bakin ciki domin mutanen kama su ma sun yi kama da mutanen su wali ya haƙatar kawon kuma dauta nan ka su ji tsoron an yi su yi bahun mitila ma a saba hadin kada abin da ya sami waɗannan garuruwa same su don su ji tsoro wala ƙarja a dafin rusuluhun fatan manzannin su su waɗancan alkariyu na farko sun zo musu bilbayyana da hujjoji bayyanannu ma kanu yu'minu amma ba sun imani ba don suna imani ba inda ihin go lokacin zakko ko annabawa ma kadzabu min qawli don karyata da sun kai gabanin wannan domin in mutum ya karyata gaskiya ya san gaskiya ce ya karyata to Allah na hana masa tsaron abin nan karhin halin shi ko kuma shi gaskata ta kuma yanda ko saboda haka istamaru ala musulmin ka doge ya kafirci kazalika ba kamar yadda aka shafe hasken zuciyarsu yadda ba wallahu wal qulubil kafirin haka Allah yake shafe wa haske ga zakatan kafirai wannan mun ka san gaskiya sun ka kyarda da ita to sai Allah kuma ya hana mu imani da ita kulane ku Allah ya tsara mun sun ka san gaskiya sun ka kyarda da ita to sai Allah kuma ya hana mu imani da ita وإن وجدنا أكثرهم لفاهمين وما وجدنا لأكثرهم su samu alkawali ga mahi yawan su ba mahi yawa wanda ya imanin zai zai cika alkawalin cewa yana bauta ma Allah to alkawali ba a ah, wa in ko wa in wajen na aka mun lalle mun sami mai yawan su da fasiki masu yawan fasiki wato ba mu sami mai yawan su suna da wani alkawari wannan sun karke ba mai yawan su duka wato fasikai ne masu ita daga hanya to ci gaba wato to bayan waɗancan kisoshi biyar waɗanda sun ka ba da bayanin a ah, kan karya da gaskiya a bayyane sai kuma ya zo da wannan kissa ba da an zakara kisar anbiya ya bayan ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabar batil muwajaha da wadda take ta nuna bayan ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabar batil muwajaha da wadda take ta nuna ke fadada bayyane ja a bi ta Musa sannan ya zo da kisa Musa ita ce kisa ce da wato Musa da Fir'auna ma qaumi kuma tare da mutane Musa da mutanansa bani Isra'ila tajma تجمع بين المحاربة مواجهة وسرا tana tarawa tsakanin fada da addini ne bayyane ko fada da addini boye yace summa ma ba ba'asna min ba'in bayan wadancan annabawa da sun ka bata mun ka aiko Musa ay ar-rusul mazkurina wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim at-tarihi wato yadda an ka tsara su ga sura kamar in gurina wa kana domin ya fara ambata nuh sannan bayan nuhu ya ambaci ad bayan ad ya ambaci abin nan samud wato salih sannan bayan haka na ya ambaci ya ambaci shu'aib kun ga wato kenan ga tartibin zamani haka suke wa Musa ishtama'a ma Shu'aib amma Musa da Shu'aib sun yi zamani guda wato kama ah, amma wato abin Shu'aib a gaba shi ya fi shekaru kama fi suratin gair hadi kama yadda yake cikin wata sura wadda ba wannan ba walam yadhkur zalika huna li adami munasabati bai ambaci haduwar su ba domin babu munasaba ta nuna wasu hadu eh? eh bai zama annabi ba amma wato ba dai son hadu ba to nan ba magana ba maganar haɗuwar su ake abin nan baka ko labarin Musa ba hadi haihuwar shi ba hadi ko ba sai dai haɗuwar shi da Fir'auna kawai an sa abin yana annabi domin don a nuna fada da ƙarya da gaskiya suna nuna a yace ka karanta musu wato mun ka aiki Musa bi ayatina da ayoyin mu tara ila fir'auna wa mala'ihi da shi da mutanen sa manya wato majalisar shi li'anna du'afa tabi'una shurafa domin masu eh, yara ko talakawa suna bin shugabanni lidhalika gallaba shurafa alaihim don haka yin jayar da shugabanni akan talakawa bai ce ga mutanen su duka ba wa qala wa mala'ihi wato kenan abokan shawarar shi fazalamu biha wato aka aika Musa zuwa ga Fir'auna da shi da majalisar shi suka yi zalunci game da ayoyin nan waɗanda aka aiki Musa da su fanzur kai wa kana musulmi musulmin kadibiyar da ƙarshen masu banna take karewa wato waɗanda ke banna bilkul da ka kahirci min ilakin ƙarshen su wato na halaka su wala yabda usiyaqu huna qissata Musa min awwala bai fara tun haihuwar shi ba لأن المناسبة هي مناسبة ake so a nuna gargadi da ki. Wata hakuki, وتحققها sannan da tabbatar da abin nan gargadin inna ma wato gargadin shi ko inna ma yabda'uha min khilqati risalati do inda ya zama zo ta'ajilan bil garali kuma ba ce sai an faɗi labarin sa ba don a yi gaugawa da faɗin abin da ake so allazi yastaqu ma siyaqi surati wanda yake yana tsaruwa tare da tsarin sura wa munasabata ko kuma dangantaka sura wa ba da an al kissata mujmalatan ba an aiki an ce an aiko musa zuwa fir'auna da zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa ba da ayoyi tara wato kamar sun kaki wato an faɗe ta kenan dunkule duk kissar da za mu faɗa an faɗe ta dunkule amma nan gaba kuma zai faɗe ta mufassalatan ya bayyana wa muqatta'atan ila mashahida hayya amma kuma sai an kamar shi ta faifai kamar na sinima Eh, saboda haka wato za ku ga abin nan ana faɗin ta daki daki eh, abin nan hayya wato abin nan kwaikwaikwaikwai mai rai ta muji bil harkati kamar suna motsi da motsi wa bil hiwari sannan da maganganu tsakani wata ta hallalu har Tauji ila ila makabin al bayan haka nan an gama wata an ka gama wani kwaikwai to ku ba za ku gyara wannan muhimmi ne kwarai